من الشيطان الرجيم من حمزه ونقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد جردنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau sha shida ga watan Jumadal hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau ashirin da biyu ga watan biyu miladiya dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci namu mai tarin albarka jami'u shekhi talhata salafiyya rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako mako الشل الكامر التدريب الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللطب لني الإمام المحدث أحمد بن أحمد بن عبد الحديث عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله والنبي زممدد سمنا أشرين بهد إن شاء الله من كتاب الإيمان نام تشباب الجهاد من الإيمان babin da zai yi bayani a kan cewa jihadi yana ɗaya daga cikin ayyukan imani kar mu manta wannan ɓangare na wannan littafin an ware shi ne domin bayani a game da ayyukan imani cewa imani abu uku akwai abin da ake kudurtawa a zuciya akwai abin da ake furtawa da harshe akwai abin da gaɓoɓi suke aiwatarwa to daga cin ayyukan da gaɓoɓi suke aiwatarwa kuma suna cin ayyukan imani akwai al-jihadi fi sabilillah akwai yin jihadi jihadi an sha mana ma'anarsa an sha faɗa mana ma'anarsa sun ce ko dai daga al ne ko daga al-jahd bi ko al-jahd bi ko ya zama jihad an samo shi ne daga lafazin al-jahd wahala aljahdu wahala aljuhdu kokari bazaltu juhdi hatta asabani aljahdu na yi iya bakin kokari na har wahala ta same ni to suka ce zai iya yiwuwa lafazin aljihad an samo shi ne daga aljihad ko daga aljihu duk sun faɗi wannan malamai amma idan aka ce aljihad a istilahin shari'ar musulunci an sha mana faɗa mana ma'anarsa shine badlul wus'i ala qadri istiqa'ati li'ilani kalimati Allah ta'ala da ihda tuhuki isla'iha badlul wus'i ala qadri mustata mutum ya iyakar bakin ƙoƙarinsa daidai gwagwadon iyawarsa ya ba da ƙoƙarinsa daidai gwagwajin iyawarsa ilai kalimatin lani da in ihda tsuki ila'i domin ɗaukar kalmar Allah maɗaukacin sarki da ɗaya daga cikin hanyoyin da ake ɗaukaka kalmar Allah maɗaukacin sarki jihadi ce shi ya sa jihadi na farawa ne daga jihadun nafs an yi jahidar insanu nafsahu mutum ya fara yaƙar kansa daga nan sai sauran waɗanda ake yaƙa ana yaƙa iblis ana yaƙar azzalama azzalimai ana yaƙa a kafirai ana jihadu almubtadi'a jihadi ga waɗanda suke bid'a ya ake yi sannan hanyoyin jihadin nan sun kasu gida-gida ana jihadi da baki wa'azi al'amurin ma'arufi jihadu umarni da abu mai kyau jihadi ne wallahi wa anil munkar jihadi? ka hana abin da ba shi da kyau shi ma jihadi sannan ana jihadi da kai ana jihadi da zuciya ana jihadi da makami ana jihadi da dukiya ana jihadi da haka to yin wannan ɗaya daga cikin nau'ukan jihadi da ake da su al'allama ibn al tsanin a cikin zabin ma'ad fi hadi khair ibad ya ya faɗi matakan jihadi har guda goma sha uku annan mun sha batun su so da ka ba sai an yana ta shi ba wallahu bukhari anan yayi bazi cewa al jihadu min al-iman jihadi da waɗannan ma'anonin ko jihadin da za a yi na zuciya ko jihadin da za a yi na makami ko jihadin da za a yi na baki ko jihad da za a yi na dukiya jike ga baki ɗaya minal iman ɗaya daga cikin ayyukan imani idan ka ga mutum ya zama mujahidi dan kalmar Allah ta ɗaukaka to wannan alama ce daga cikin alamomin imani kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da mutum zai yi imanin sai ya cika kamar yadda aka faɗa mana a baya cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'batan imani gida ɗaya ɗaya har saba'in da ɗoriya ne ودجشن سبا إن دوريا ما أفي الجهاد في سبيل الله من جهادي أحن هن يغ الله يومن كلمة الله مدوك كنسا كي تزمع إتشي مدوك كنسيا يزمع الله مدوك كنسا كي أكي مجاموا وعنه رضي الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وعنه عن سام وانا حديث دا سيدنا ابو هريره رضي الله عنه يومين شي رويتو حديث دا اكا فدا منا باب قيام ليله القدر من الايمان سيدنا ابو هريره رضي الله عنه شي رويتو وانت حديث وانت حباب شي سنيني عشان باب اللي يجي باب قيام ليله القدر من الايمان حديث سيدنا ابو هريره اللي يجي باكا شي سنن الامام الزبيدي رحمه الله عليه هي ذاك وعنه اي وعن ابي هريره an roiko hadisi sai har yanzu da sajidu na abu huraira radiyallahu anhu abdurrahman ibn shakar ad-dawsi radiyallahu anhu qala yace an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala ya jama'a fi sallallahu alaihi wa sallam yace in tadaba allah liman kharaja fi sabilihi alla madaukakin sarki ya bada tabbas ya bada tabbas ya ba da lamini ya huwa huwace ya tabbatar liman kharaja fi sabilihi dukkan mutumin da ya fita domin yaki fi sabilihi akan hanyar Allah akwai riwaya ta zo sai mazan sama yayi sauri sai ya sa wani abu a baka shi ce wallahu alamu liman yujahidu qatil fi sabili Allah kadai kuma ya san wanda yake da shi wallahu alamu liman yuqatil fi sabili Allah kadai ya san wane ne yake yaki dan shi la yukrijuhu illa imanun bi Allah madaukakin sarki yana cewa babu abin da ya fitar da wannan mutumin zuwa jihadi illa imanun bi sai dai imanin da ya dai kun ga shine mahallin shafi cewa al-jihadu lil iman illa imanun bi sai imani da ni da yayi ba ya fita bane dan dan nuna isa يسعى عن حديثي حتى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حنية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل إن تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله حتى تنضيع النفس الله عليه وسلم عكا شيء متعنين يهداؤك ذا سنة ذا أمكتو ذا أتتياك المسلمين ياك المسلمين يتائدو جيني دوكوتي أما نياك يقاتل شجاعة shi yana yi ne dan a ga إن shi jari ne irin ألا addara الخير يا yake Allah إن كنت جاهلة بما لم تعلمي يخبرك من شهد الوقيعة عنني عرش الوغى وعائف عند المغنم فأرى المغانم لو أشاء حويتها ويصدني عن ألعيا وتقربي لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتدامقون كررت غير مسمد يدعون أن تغور الله كأنها أشطان بإرم في لبان الأدعم هنا زيك كنش إرم أن ترى يكي أن ترى جاهلية يكي شيء عقد يكي صوتنا كوي أكيد نيني جاري هذا يقاتل شجاعة ينعي دن نون جار ويقاتل حميته da kuma mai yaƙi domin kare ƙabila ƙabilanci yake karewa shi yana yaƙi ne don ƙabilanci haniya in ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhaniyyata haniyatal jahiliyya ƙabilanci kawai wa yuqatilu riya'an ayan kuma yana yi ne dan a ga ya fito da shi aka fita ai aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ukun da ayyu dalika fi sabilillah waye cikin su yake dan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya fa fi sabilillah wanda yake yaki dan kalmar Allah ta zama ita ce a sama duk wani abu yana kasanta to fa huwa fi sabilillah ay laysa min ha'ula thalathati al ahadun yuqatilu fi sabilillah a cikin ukun nan da aka ambata babu ɗaya daga cin su wanda yake dan Allah الذي يقاتل شجاعة لا يقاتل في سبيل الله الذي يقاتل حمية لا يقاتل في سبيل الله والذي يقاتل رياء لا يقاتل في سبيل الله لكن من قاتل تكون كلمة الله يدعوها فهو في سبيل الله wanda ya dan kalmar Allah ta zama ita ce asaba to wannan shine yake kan hanyar Allah shine yayi jihadi dan Allah amma ukun can bashi to kun ga la yukhrijuhu illa imanun bi babu abin da ya fitar da shi daga gidansa sai dan imanin da ya dani wa tasdiqun rusuli sannan kuma ba abin da ya fitar da shi ce gaddata manzanni na da yayi cewa manzanni na da na aiko gaskiya ne daga gare ni suke to menene Allah ya masa tabbas an urji'uhu bima nana min ajrin aw ghanima Allah ya ba shi tabbas cewa zai dawo da shi gida bima nana da abin da ya sama min ajrin galada aw ghanimatin da kuma ganima galada ya samu a wajen Allah tun da ya yi don Allah sannan kuma ga shi da madaukaki ya dawo da shi gida ya samu mai ya samo ganima al-tanqimuna minna illa ihda al-husnayn ihda al-husnayn sune al-ajru wal ghanima imma al-ajru wa imma al in imma al-ajru wa imma ash-shahada Lada ko kuma mutum ya samu shahada to ya dawo yaki gashi nan ga ganima ya samu ganima ita ce dukiyar da ake rabawa a lokacin da aka gama yaki idan mutum ya tafi da abin hawa ne sai a bashi kashi uku kashi dai nasa kaso biyu kuma na abin hawansa idan ya tafi a kafa ne sai a bashi kashi ɗaya mun gane to Allah madaukaki ce an urji abu ila an urji abu bi ma nala min ajrin aw ghanima zan dawo da shi gida da abin da ya sama na lada ga kuma ganima ga lada a wajena da na rubuta masa sannan ga ganima da ya samu kun ga abu biyu ke malamai sun tattauna kan wannan auɗin waɗanda za su tuna cin ku lokacin da muka karanta wannan hadisin a cin umdatul akam karshe karshen umdatul akam mun tattauna kan wannan auɗin قولي غازي كما يدعى الألامة النووي رحمة a cikin يتبتر عشان شيخ nan أو بمعنى wani. bima nala min ajrin aw ganima ai wa ganima da ganima domin ka ce au in mutum ya dawo ya samu ya samu lada zai iya samun lada amma bai samu ganima ba amma idan ya samu ganima bai samu lada ba to an samu damuwa ya samu ganima bai samu lada ba akwai damuwa domin ganima sakamakon shi na duniya ne kawai aka bashi amma lada ko abin da yake fata kenan ya samu a wajen Allah madaukakin sarki to shi ne nan al-imam an-nawawi yace nan dinnan wani sadaka jimana la min ajrin aw ganima ay wa ko dai ya zama an haɗa masa biyu ga lada ga ganima lada na bangaren dama ganima kuma na bangaren hagu ga duniya ga lahira ga lahira ga duniya ya samu lada a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya karbi jihadin da yi, sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ba shi ganima a duniya amma idan ya samu ganima a hagu bai samu lada ba ko da damuwa amma da zai samu lada shi kaɗai bai samu ganima ba to babu damuwa mun gane lissafi to shine wannan aw udkhilahu aljannata ko kuma idan na karɓar sa in shiga da shi aljanna to da kaga kaga mujahidi duk da ta faɗi sha a wajen sa idan ya mutu aljanna zai tafi idan kuma Allah madaukakin sarki ya sa aka ci nasara to sai ya dawo ga ganima kuma ga lada ga lada ga ganima to kuma ne wannan saka ashe jihadi yana ɗaya daga cin ayyukan imani kaga ashe ba abu bane da kamata ai wasa da shi yaki a musulunci ba abun wasa bane shi yasa sai masu imani suke fita a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin alamomin da suka gane munafikai akwai ne akwai cin fita siyaki سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا هذا نكو فقال الله من وجهك يا باع النبي صلى الله عليه وسلم الأبعاد عفى الله عنك لما عزمت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وهذا قال قاشنا sadaka daga cin alamomin da ake gane mai imani a lokacin da ake jihadi na musulunci a gan shi ya tsayu a game da jihadi na musulunci a lokacin da ba a yaƙi da sunan jihadi to ya jihadin nafs da sauran kuma abubuwan da zai iya yi na na jihadi nau'ukan jihadi da ake da su to alama ce ta imani sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce walaula an a ala ummati ba da dan ka matsa ma al'umma ta ba ka hattu khalfa yake, da ban ci zuwa wani yaƙi ba da ban ci zuwa wani yaƙi ba da ji yakin da za a tafi da ni za a tafi wala wajidtu ne uqtul fi sabilillah kuma da yi fatan a ce a ya kashe na a filin yaki na musulunci thumma ufiya sannan a sake rayar da ni thumma uqtalu sannan kuma a kashe ne. ثم أحيا سنة أتاك راية جني ثم أقتل سنة أمتاكين uku a kashe سوى لا داد زن سامو وجن الله kun ga aiki ne na imani wannan malamai sun tattauna a menene menene annabi sun yake nufi da laula a ashqa ala ummati ba da dan matsa ma al'umma ta ba ma qa'atu khalfa sariyati da ban zauna a gida ba ban tafi wani yaki ba sunayen yaƙi daga cikin yaƙo sunayen yaƙi in ana son a bambanta yaƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarta da wanda manzo sama bai je ba wanda manzo sama ya halarta ana ce masa ghazwa wanda kuma manzo Allah sama bai halarta ba ana ce masa sariya to shine nan manzo sun ce ma ma ma'atu kalba sariyati ya ban zauna a gida ba akwai riwaya a cikin kitabul jihad a cikin sahihul bukhari nan muna cikin kitabul iman al-imam al-bukhari ya kawo wannan hadisin to al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisin da da da riwayoyi mabambanta a cikin sahihin sa daga cikin riwayoyin da ruwaito akwai akwai wanda ya fitar a cikin kitabul jihad da sama a ciki cewa yi wallazi nafsi bi na rantsi da wanda raina ke hannunsa laula anna rijalan min al-mu'minina ba dadan wasu mutane daga cikin masu imani ba la taqibu anfusuhum ransu ba zai musu daɗi ba an da ta hallaku a ce ba su je yaƙi ba alhalin ni na je wala ajidu ma ahmiluhum alayhi ni kuma ba ni da abin da zan iya ba su su tafi yaƙin ma ta hallaku an sariyatin tabbu fi sabilillah wallahi da ban ci zuwa wani yaƙi ba wanda zai je za jama'a da za su tafi su je su yaƙi dan Allah kun ga anan ashe abin da manzon sama yake gudu mashakkar da wa matsawar wadda yake gudu ya yi masahabbansa ita ce baya son a ce gashi za a tafi wani yaƙi manzon sama ya ce duk abu a tafi sai a samu wasu su kuma ba za su iya zuwa ba shine mashakka shine qur'ani sai yake cewa wala alal ladina idza ma atawka litahmilahum qult لا أجد ما أحملكم عليه تولوا عنهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون zama zan manzo sama saboda imanin sahabbai idan manzon sama ya ce to a zo a tafi yaki a zamanin manzon sama manzon sama bai da wasu sojoji na musamman sai zamanin sai na umar ne aka fara samun aka yi da dabari ya zama ana da tsarin sojoji kowane soja ana da ana da fayil ɗinsa ana da bayaninsa ko abin da kuke cin personal data ake da komai nashi ga garin su ga gidan su ga shi ga shekarun shi ga kaza ƴaƴan shi kaza matan shi kaza shi zamanin sai na umar amma zamanin manzon salama yadda ake idan za a tafi yaƙi in yaƙi ya taso to sanarwa manzo Allah sun ne iyaka idan mutum ya zo sai an auna shi akwai akwai awo da ake yi musamman matasa Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu yace an zo da ni na zo yakin Uhudu manzo Allah sassa ne yace ba za a je da ni ba amma lokacin da aka zo za a yakin eh, lokacin da aka zo za a yakin eh, abin da za a yi khandaq fa aje da ni sai manzo mai ba da izini ya ce a tafi aka ce a lokacin shekarun shi ba su kai sha biyar ba a lokacin da aka yi abu shekarunsa sha uku ne da wasu shadoriya amma lokacin da aka yi yakin handa. ya cika shekara goma sha biyar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tafi da shi a lokacin da za a tafi yakin Uhudu Abdullahi ibn Umar ya ce ina da tsawo sai na ga wasu ƴan matasa din lafi su tsawo da Mu'azu da Mu'awwid ibn Afra shi kenan manzon sama sai ya ce sai ya ce su ma ba za a tafi da su ba sai mai kula da su sai ya ce ai sun yi hari sun yi amfani da kibau sai manzon sun ya ce to a tafi da su abdullahi ya ce sai na ƙara damuwa sai na fashe da kuka amma da aka zo yakin handar manzon sun sai ya bada izini ya ce a tafi to haka ake to sahabban annabi sallallahu alaihi idan manzon sama ya aka aka kada kuje na yaki aka ce a fito za a tafi jihadi kowa fitowa yake kowa fitowa yake to sai a zo sai a duba waye shekarun shi suka kai a a tafi shi sa tsarin duniya ba tsarin da ya tsara tabbatar da haƙƙin yara ka a su a yaƙi sai musulunci musulunci ya fara tantance yara cewa duk yaran da bai sai matsayin a tafi da shi jihadi ba za a tafi da shi ba to daga nan sai kuma sai a zo a duba waye zai iya ɗaukar nauyin kansa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daula daular musulunci ba ta da arziki ba ta da dukiya da yawa so da kai za ka ɗauki nauyin kanka masu ba da zakka ba su da yawa ba a da kudin a lokacin ba a dukiya so da ka baitul mali na musulunci ba da dukiya da yawa ko da ka kai za ka tafi kanka to wasu idan sun zo manzo sun ce a zo a tafi jihadi sai manzo Allah sama sai ya kalli wasu suna kan tafiya suna da shauki suna da bege begen su ya tsananta na a tafi yaki da su amma kuma ba su da abin da za su hau su tafi za a yi tafiya kilomita dubu ɗaya tafiya kilomita dubu ɗaya tafiya ce mai sauki dole sai kana da abin hawa abin hawan nan wani zubin hatta na da ake saboda wani zai iya dunkushewa a hanya sai an samu rara ya sami ekstra ya samu ekstra to babu so da ka sai manzo Allah sama saboda baya son wasu su damu sai shi ma sai ce to ya fasa tafiya sai ya wakilta wani shugaba sai ce shi ne shugabanci yakin a tafi aje a shi yasa saraya na annabi sama suka fi gazawa ɗinsa yawa ya kuma da manzo sama bai je ba sun ji yawa ce da waɗanda ya je malaman mu suna ce mana alal aqalli manzo da sama ya halarci ya koka masu muhimmanci guda ashirin da shida sannan ya tura yakin da bai je ba masu muhimmanci mafiya muhimmanci guda talatin da takwas waɗanda ya je da kansa guda ashirin da shida waɗanda kuma da ya je bai tura aka kira wannan yakin a matsayin sariya suka ce sun kai talatin da takwas Ku kun ji dalilin manzo sau baya son wani ya damu to shine laula an ashqa ala ummati ba da dan ka ummata ba al'umma ta ba wasu su zo ba su da abin da za su iya tafiya yakin nan su shiga damuwa kaga bambancin sahabban manzo sama da sauran da sauran mutane wani aka ce an sa sunan shi guduwa zai ce bage su shauki suke an ce za a tafi yakin kowa tunaninsa ya yi shahada idan kuma ba a samu shahada ba to a ce an ci nasara an dawo musulunci ya ɗauka burin ki ke nan ɗan bambancin su da muke mun guduwa ake shi yasa shi yasa shi yasa ake yaban ake yaban eh, manzalin sallama a bidda riwaya tana da damuwa manzalin sallama aka ce yana yaban mutanen mutanen Madina yake cewa innakum latuksiruna inda al-fada wa tuqilluna inda al-tama yace lakum la tukfiruna inda al-fajr yace ku mutanen Madina kuna yawaita a lokacin da aka tsorata inda wasu suke tsorata su gudu to ku yawaita kuke yi a wajen sannan wata qilluna inda tsaba sannan an zo rabon ganima sai kuzan kuma ba ku sai ku zan gari ba za a gan ku ba kaga ba abin da suke kalla ba ganima suke kalla ba to shi ne wannan laulana shuka ala ummati shi yasa al'allama ibn hajar rahmatullahi alaihi ce a cikin fatul bari sai yake cewa wa riwayatul bari tufassiru al-murada bil mashaqqati al-madhkurati yace riwayar da aka ambata a cikin kitabul jihad tana fassara wannan wahalar da aka ce mazo sama ya ce ba dan kan in jama al'umma ta wahala ba wa hiya anna nufusahum la tatibu bit takhallufi ولا يقدرون على التعقد لعددهم عن آلة السفر min makulin wa rai abin da ake nufi shine abin da za su ji na damuwa ransu ba zai musu daɗi ba a ce su zauna a gida shi yasa idan idan sahabi bai da lafiya aka ce kuma shi za a tafi jihadi hankalin shi tashi yake shi yanzu ya manzo Allah sallama za a bar tsakanin 'yan mata da masu rauni da yara haka za ka ji sahabbai suna faɗi yanzu ya manzo Allah sallama za ku tafi ku bani a cikin yara ƙanana da mata da masu rauni guragu da makafi da kutare su ne su ne su ne su ne na la'ama haraj wala alal arabi haraj wala alal marizi haraj kagan su haka suke to wannan daɗin da ba za su ji a ransu ba to shi yasa sai manzon sama ya ce sai manzon sama yana da ikon tafiya yaƙi amma sai ce to shi ba zai je ba saboda ya faranta ma waɗannan da ba su samu tafiya ba rai ga manzan da sama a cikin su to ce damuwa kuma suke da ita to amma a tafi a bar su su suna nan an tafi kuma jihadi a kwashi lada su kuma ga sunan a tsakiyar mata da raunana da kasassu wannan ai ba karamin damuwa ba ce to shi ne laula na shukka ala ummati da akwai riwaya ta zo manzo sune cewa lakin la ajibu sa'atan fa ahmilahu ba ni da dama ba ni da iko ba ni da yalwar da zan iya ɗaukar nauyinsu wala ya bi duna sa'atan fa yattabi'uni sannan su ko ba su da iko ba su da wadata da za su iya amfani da wannan wadata su samu abin hawa su samu guzurin da za su ban ma iyalansu sannan su samu guzurin da za su tafi da shi su ci a hanya har a tafi wajen jihadin fa yattabi'uni balle su bi kun ga wannan kenan so da aka malamai suka ce daga cikin fikihun wannan hadisin da farko shine annal jihad min iman annal jihad min a'mal al-iman jihad yana ɗaya ayyukan imani wa huwa min yana ɗaya alamomin mummunai sannan manzo Allah su salama hadisin yana tabbatar mana yadda manzo da yake duk abu da zai sa sahabbansa su ji damuwa baya su laqad ja'akum rasulun na anfusikum manzo sun yana tausaya musu duk wani abin da zai ta musu rai manzo Allah sama baya baya sannan wannan hadisin yana karantar da mu ka'ida usuliyya kuma fiqhiyya ta ta'arudul masalih idza ta'aradat al-masalih wu'iya a'laha fa idan ya zama ga wasu abubuwa dukkanin su masu amfani ne fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fita ce mai amfani ya zama shine shugaban jihadi sannan kuma ya zauna domin ya tausasa zukatan wasu waɗanda ba su samu damar tafiya ba shi ma abu ne mai mahimmanci to sai a duba sai a ga wannan shi girma a nan maza sama ya ga ya zauna a gida bai je ba shi ya fi mahimmanci ya lallashi waɗannan su kuma can ai za a samu wanda dama zai zama shugaba ya je ya aikin da manzo Allah sama zai ya kuka nawa aka tafi ba a je da manzo da sama ba kuma aka ci nasara aka dawo cikin farin ciki aka musulunci ya ɗaukaka sanadiyar wannan yaki waɗannan saraya ɗin da ake lissafawa da yawa an je ba manzo Allah sama kuma an samu nasara mai yawa da wasu nau'ukan fikiru sannan hadisin yana nuna halaccin tamannin shahadati fi sabilillah fatan mutum ya mutu a shahada ga manzon sama yi fatan cewa ya Allah zai ba shi rai to uku a kashe shi a yaƙi. a sake raya shi a sake sake zuwa yaƙin musulunci a sake kashe shi a sake raya shi sannan ya sake mutuwa Allah ya tabbatar ma wani son ba a kashe shi a yaƙi ba wallahu ya fi muka qalilan nan. Allah ya ce Allah zai ya Allah yana kare ka daga mutane ba wanda zai iya kashe ka a yaƙi amma kuma manzo sama saboda ya nuna mahimmancin samun shahada fi sabilillah sai gashi yana tamanni yana fata yana fata ina fatan ina ma dai a ce ya samu wannan matsayi in abu manzon sama zai yi fatan ya samu abu to kaga ashe abin ne yana da daraja sannan wannan ba yana nuna mutum ya fatan yaƙi ya zo ba akwai bambanci tsakanin fatan yaƙi da kuma fatan samun shahada من ظل سنة يتي حديث صحيح في من سأل الله الشهادة مخلصا في قلبه بلغه الله منزلة الشهداء وإن مات على فراشه mutumin da ya fatan cewa Allah ya baci shahada to Allah madaukaki zai baci matsayin masu hada ko da akan gidan zai mutu abin da ya faru da Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Khalid akan gidan zai mutu shi yasa lokacin da Khalid zai rasu yana jinyarsa zai rasu aka je yana cewa ta'itar jubana ya ce tun da ragage ya kalli jikinsa ya ce ga na Khalidu babu wani jiki babu wani bangare a jikina face illa fihi tsa'anatun bikai face akwai tsuka da takobi أو ضرب إلا فيه طعنة بهم في akwai tsuka da سوكا دماشي sukar mashi a jikin jikinsa au zarbatun bidai ko kuma akwai tara da takobi duk jikin khalidu sai ce wa ha ana amutu kama ta mutu al'ajaizu ya ce ga ni zan mutu kamar yadda tsofaffi mata suke mutuwa kan gado tsofaffi ba a kan gado suke mutuwa ba tsofaffi mata a kan gado suke mutuwa ba a wani waje ba ta ta jinya ta ta jinya ta ta jinya a kan gadon ta suke rasuwa to kaga shine wannan so daga fatan yin shahada daban fatan kuma zuwan yaƙi daban baya halatta a fatan yaƙi la ta tamanna liqa al-aduwi wa sallallahu al-afiya annabi yace kakku kike ku fatan haduwa da abokanan gaba kullum ku goge Allah mu da ku take ku fitar da ku in akwai yadda za a kai ayyaki to ka ayyaki amma fatan shahada kai fatan shahada kuma wa sayuballighuka Allahu manzilata ash-shuhada'i wa in mitta ala firashik ko da akan gadon ka mutu to ka zama sai Allah ya baka matsayin shi matsayin shahada shine mataki na na uku a cikin matakai da mutum zai samu na daraja a wajen Allah ومن يطع الله والرسول فاولئك wa الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء هذا نؤكد كذا والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ita ce wannan ka'ida wannan babin kenan aljihadu min min al-iman cewa jihadi yana cikin imani Allah madaukaki saki kiyaye ba ikon yin jihadi a irin matsayin da za mu iya yin babun tatawwuru qiyam ramadan min al-iman babun da zai yi bayani akan nafila ta qiyam ramadan na cikin imani babun baya babu qiyam lailatul qadr min al-iman Eh, wannan kuma mai babu ta tsawo kiyami ramadan min al-iman babu mutum ya tashi ya fila a lokacin da ake watan a watan ramadan da dare min al-iman shi ma yana cikin imani wancan min ba babu zikrin khasi qabla al-a tsayuwar tsayuwar dare gabaki daya sifa ce ta masu imani ko a ramadan ko ba a ramadan ba tsayuwar dare da baki ɗaya mutum ya tashi ya tafi ya mulle a rayuwarsa aiki ne na masu imani sannan yi a ramadan ya bambanta da wani watan da ba shi ba sannan kuma keɓance lailatul qadri to shi kuma ya bambanta da sauran kwanakin da ba wannan kwanakin ba ba wannan ranar ba ko wannan daren mun gane matakan aiki gabaki ɗaya mutum ya zama mai kiyamun lai malamai suka ce shi yasa sifa ce ta masu munafiki bai iya kiyamun lai mun faɗi wannan ran malamai suka ce munafiki ba iya kiyamun lai sau da ba za a gan shi ba in kaga ya iya yi to sai dai akwai fitila kuma an zo an haɗe ne eh, in na azumi da ake kowa zai fito wani ya fito kila wata ya zo ya gani wani ya kowa da manufarsa wallahu a'lam Allah kada ya san niyoyin kowa wani wata yake so ya gani wata tana son ta ga wani ne sai su fito kiyamun laili su fito kiyamun ramadan amma dai kiyamun ramadan kiyamun laili na asali wanda ake yi a dare da daddare ba wanda ya san kana yi to la yuqiquhu illa mu'minun ba wanda yake iya shi ne imani to kun ga kiyamun laili da baki sa aiki ne na masu imani sannan ramadan shi kuma yana da wani matsayin da sauran watanni ba su da shi sannan kuma a cikin ramadan kiyamu tsaban abin da lalatul qadri daren daren kaddara to shi kuma yana da wani matsayin da sauran kwanaki ba su da shi mun gane ai to ne wannan babu ta tatawwu'i qiyami ramadan na al-iman abin da ake ce ma at-tatawwu shine malamai suka ce at-takallufu ala ta'a ko at-takallufu bit-ta'a mutum ya matsa ma kansa sai ma Allah biyayya abinda ba a ta ba a ce mishi wajibi ba tatawwa babun sa tafakkuli ne takallufi mutum ya dora ma kansa abinda ba wajibi ba ba a ce tilas ba sai ya yi shi yasa hatta Allah da ya tashi faɗi sai ce ma manzalin sama wani lallai bai fata hajjar bihi na fila Aca عسى أن يبعثك ربك مقاما Mahmuda. ذلك القيام الليل أحكي أن نفسنا واجبين أما مو أحكي مو مستحبين كل شيء قولي راجعي وإن كان مذهب أعلى قيام الليل واجبين مذهب أنه نفيه واجبين على الأقل لكتاش في ركعة يسعى ودنس إدان كودا الفجر يأتيتو بقي قيام بقي قيام الليل با فذاك إيه راما مذهب أنه da wasu daga cikin wasu malamai su suna ganin wajibi ne kiyamun lai amma dai kauli rajihi bai wajibi bai mun gane balarabe ya zo ya tambayi manzan Allah so sama ya faɗa masa abubuwan musulunci manzan Allah sama ya faɗa masa ya ce an tusalliya fi kulli yawmin wa lailatin khamsa salawati kowane dare da yini ke salloli guda biyu yace hal alayya ghayruha shin bayan waɗannan biyar ɗin akwai wani kun akwai wata sallar ta wajiba man kuma ce illa an tasawwa'a idan kayi niyyar ni na fula to malamai suka ce wannan hadisin hujja ne da ke tabbatar da cewa an na qiyamal layl laysa ba wajibi ne ba farilla ne. amma dai babban aiki ne da ake buƙatar ka a matsayin ka na ne san ka zama mai imani ka yi shi to shine babu tsawo kiyami ramadan tsawo a tanafful kenan nafila neman karin lada bayan farilla da ka aikata kuma kana bukatar ka samu lada kayi azhar kayi la'asar kayi magriba kayi isha'i kayi asuba sai kuma da daddare sai ka tashi kai kiyamul layl gwagwadon iyawanka raka'a biyar raka'a goma raka'a goma sha ɗaya raka'a goma sha uku raka'a ɗari da ɗaya raka'a dubu ɗaya da ɗari ɗaya duk kai duk za ka yi نزاقي وقول إني أبقى وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله سنة قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من جنبه لذا سجلنا أبو غير رضي الله عنه كبري هل ينزو النبي صلى الله عليه وسلم يتشي من قام رمضان إيمانا واحتسابا دون ليس أيوة وتر رمضان إيمانا سبو لإيمان ليد الله كنت في يسائتي باب تطور صيام رمضان من الإيمان هذا من قام رمضان إيمانا واحتسابا وانسمى في الأسيمين من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا وانه من قام رمضان إيمانا واحتسابا إيمانا سبب إيمان لعلا عشان يام ليلة إيماني واحتسابا كما يعني سبب لنا لمن لا داء وانسان أو أنا أبو الدنيا me za a masa mutum da kuma ta kaddama min zambihi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunuban zunubansa kanana kauri razihi ke na kuma yadda aka fassara mana a can idan kiyamun lai yana shi ayyukan imani kuma kiyamun lai din kuma kiyamun ramadan Allah ya ba mu jikin mu Babu addinu yusru babu qawmi ramadan ihtisaban min al-iman babu da zai yi bayani akan cewa yin azumin watan ramadan shi ma yana cikin imani kaga waɗanda imanin su yi rauni ba su iya in ka je ƙasashen laraba hankalin ka zai tashi ka je da ba a azumi sun je zai ce maka shekarun shigo shekarun shi biyar bai yi azumi ba lafiya ce ce oh, alharu shadi akwai zafin rana shi ke na hujjar alharu shadi wani dare bai ya ɗauke ni a mota ba ni na tambaye shi ba komai so ya sha azumi so biyu a kurku ya yi na ya yi ne so uku wai ya sha azumi so biyu bara saboda da wai wai da wahala wai wahala shi ya ake yin ladina yusul wai addini mai sauki ne ko kuma ya ce maka yana da aiki me yasa baka azumin shi ba shugul shugul ko ya yi aiki ne mushi yawa shi yasa ba zai iya azumi kai mu gode ma Allah katotan mutum gashi nan lafiyayye kuma idan ya yi fa da bakin nan in buɗe baki zo fa daɗi zai ci duk inda ya zo ko ina ne ga ga ga ga ga ga ga ga mawa'idun rahman nan suna da abubuwan da suke ci musu mawa'idun rahman kawai duk layi in ka tun daga farko kaji ne da raguna da kayayyakin marmari da ababen shaye-shaye na zaki da na sanyi da na komai in zafi ake yi ga su nan haka za ka zo kai ka gan su kawai sun laraba suna da wannan ɗabi'a suna da wannan saha'i da kyauta sai mutum ya buɗe baki ya shirya abin buɗe baki a rasa ma me za a yi da shi amma duk da haka ba za ki azumi ba za ki azumi ana da aljamiyatul khairiyya a masar waɗanda aikin su in azumi ya zo buhunhunan shinkafa gare wani man sai a ba ka rasa ma yadda za ka yi da su halaka ne amma shi ma sai ka yana kyauta da nashi ya sama ya sama ya sama har ya yi mai yawa jam'iyyoyi ne na alkhairi ƙungiyoyin addini ne aikin da suke kenan amma duk da haka kuma sai ka ga da yawansu ba za su yi azumi ba Ku kaga wannan kaga wannan da shi babu babun sawmu ramadana ihtisaban min al-iman yin azumin watan ramadan dan Allah dan neman lada min al-iman yana cikin imani kuma azumi azumi dama azumi ba abin da ake ikhlasi a cikin sa kamar shi malamai suka ce ba ibadar da ba a taba ma wani ba a duniya a tarihi sai azumi Allah kawai ake ma azumi ba ka azumi kawai don wani shi kenan kawai ka ce tana mishi azumi ne don girmama shi amma ana sujada don a girmama wani ana rukuwa don a girmama wani ko na yi amma azumi don Allah kawai ake yi shi ya sa za Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah mana madaukakin sarki ce kullu amal ibni adam la illa sawfa indahu li wa ana ajzi aikin da dan adam zai na shi ne amma azumi ni yake mawa ni yake mawa to shi ne nan manzo sun ce man sama ramadana imanin da ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi bambancin sa da ban kama, wannan sama wannan kama? kuma duk ilimin wadannan sa da ya kama ya kumu qiyaman qama ya kumu qiyaman shi ke so da ka al-qiyam wa siyam as-siyam naharan wal qiyamu da sa da da da yini sai ya yi da da kuma a tashi yi qiyamul lai. haka ake bukata babun addinu yusru babun da zai yi bayani a kan cewa addini mai sauki ne ba yin ko fassara fa tashi ba kowa ta direban nan ba. addinu yusru malamai suka ce al'allamatul aini a cikin zatul arabani yake cewa da aka ce addinu yusrun ai addinu zu yusri domin mazdari ne asalin kalma ne yusrun sauki inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran kaga yusr يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى مصدري ne sai suka ce hu kamar yadda kake cewa adlun ne ka ce fulanun adlun wani adili ne wani adalci ne asali fulanun adilun ko kuma fulanun kuwa adilin ne kawai sai a ce fulanun adlun wani ne adalci mun gane to shi ma haka sai aka ce addinu yusrun saboda mubalaga kaiwa matuka idan balarabe yana so ya dauki ya ɗau kamar yanzu misali ce ce kai alheri shi wani alheri ha ya za a wani zama alheri a wani ne alheri amma ko sai a ce ne wani alheri mun gane kai ba za ka zama alherin ba amma kana da alheri wala rabe idan yana son ya kai matuka sai ce wani alheri wani alheri to haka wani azlun to haka ma addini yusrun ai addini zu yusri addini kuma abincin sauƙi ne addinin musulunci mai sauƙi ne malamai suka ce mai ake nufi da wannan addini yusrun ana nufin fi amali ayyukan musulunci ga baki ɗansa sauƙi ne suka ce sauƙin musulunci tala biyu akwai al-yusru fi aslihi sannan kuma akwai al-yusru inda tsawariya ko al'awari akwai sauƙin asali da aka tashi sauƙin musuluncin da za a saukar da shi ke zama ne sauƙi salloli nawa nake a rana salloli biyar nake yi waɗanda suka gabace mu guda nawa suke yi ba kuma salloli da hamsin aka so a sa mana ba bayan ana ta rigima da mutane kan biyar hamsin amma aka rairaye su aka rairaye su aka rairaye su aka biyar Sauki. الحج سوكيني حج سوكيني عسل انسى يومن لي عشي سياسة ياتفبا لو قشد أن أقرأ هنا حادث رضي الله عنه يتنبيع يسأل في كل عام يا رسول الله من ظلصني يتعطي لو قلت حال وجبت الحج مرة فما زاد فهو تقومه الأقرأ هنا حادث من ظلصني يتعطي يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحج في كل عام يا رسول الله shi ya ma'aikin Allah kowace shekara sai mun je aikin hajji mazu sama ya ce la shi lokultu hala wajen ba na ce ila eh, shi ke ya zama dole da yanzu ka ga muna wani watan muna cin watan juma da al'akhira da yanzu tun muna nan muna cikin nadar tunanin ya zane wani bai da ko titi to yanzu da yanzu yana tabbato ya za a yi a masa aikin hajji ba ka ga asali mai sauki ne ka ɗauki azumi shi kanshi sauki ne daga lokaci kaza daga ketuwa alfili zuwa fadawa rana lokacin da aka ce ya azumi kenan ba a ce ya azumi duka ba sannan aka ce mana mu yi tsawon, sannan aka ce mu yi buɗe baki sannan ko ba a ce duka shekara za mu yi shi ba Ya aka ce wata ɗaya a cikin watanni goma sha biyu da nake su kaga asali addini mai sauƙi ne sannan kuma al-yusru inda tsawari wal awarif sannan ana sauƙaƙa shi kuma idan wasu abubuwa suka bujuru ita sallar da aka ce ka yi biyar ya aka ce to in za ka yi kai alwala da sai zama akwai ciwo a jikin mutum sai ka ce yi taimama ga al'ari a raba aridun wa tsara a tsarikun wani abu ya bujuru shi ke na ja ka sauƙaƙa addini to shi za su ke cewa addini yusrun fi aslihi wa inda tsawaya addini asalinsa mai sauƙi ne sannan kuma idan wani abu ya sake bujihowa wannan sauƙin kuma sai a sake sauƙaƙawa sai a sake sauƙaƙawa aikin hajji an ce ne mani sata a yanzu sabilan wanda ya sami iko sannan in aka je cikin aikin hajjin wani kunshi na zuwa shi kenan kuma sai a sauƙaƙa shi kenan kawai sai a ce yanzu sama yanzu ya zauna ranar sallah aka kafa masa kujerar fatawa kenan sai wani yanzu sai ya ce ya rasulullah da har tu qabla an aniya sai ce in hadu irmi wala haraj shi ya ba Allah na je na soke abun abun sokewa ta dabba ta bar sokewa ta na soke ta kafin in yi jifa sai mun su ne ce je kai jifan ka ba komai kai karshe dai mai ruwa ya ce amma su ila yau idin an shi'in ƙuddima a ukhira illa qala fa'al wala ba wani abu da aka tambayi manzon sama ko an jinkirta shi ko an gabato da shi face sai manzon ce je ka kai ba koma. kaga al-ismu inda al-awali wa tsawari kenan an sauƙaƙe addinin a lokacin wasu abubuwa za su bujiro sallah ya ka ce salli qa'iman al-asr kenan al-asr fi salati an tu'adda qiyama asalin sallah ya a tsaye ya ka ce salli qa'iman fa illam tasati fa qa'idan kai sallah a tsaye idan ba za ka iya ba kai a zaune fa in lam fa ala jazbin idan ba za ka iya a zaune ba to kai ma a bangaren jikinka ka farka kai a kwance kuma sallar ka Allah zai baka lada tafiya idan mutum ya tafiya sai aka ce masa to yanzu ya raka'a biyu a sallar da ake raka'a hudu sannan kuma ba laifi zai iya hada a zahar da la'asar a lokaci daya ko taqdiman ko ta'khira ko ya jawo sallah a zahar ya jinkirta ya bari sai ya je wajen da zai sai ya yi ta a lokacin la'asa ko kuma ya jawo sallar la'asa ya yi ta lokacin sallah zahar ya yi kuma Allah zai karɓi sallarsa ya ba shi lada kuma bizzi zai haka magriba da isha'i kaga inda al'awari shi yasa daga cin alƙawai الخمس الكلية الفقهية ka'idoji guda biyar na shari'ar musulunci na fikihun musulunci guda biyar wanda malaman fikihu karka, suka yi ittifaqi a kansu ga al-mashaqqatu tajlibu tayti al-mashaqqatu tajlibu tayti kullum kunci na jawo sauki suka ce al'amru idza dhaqat tasa'a al'amri idan ya kuntata to sai shari'a sai ta yalwata sai yalwata to kaga shine ma'anar addinu yusuf sa malamai suka ce duk lokacin da kaji kana bauta ma Allah amma kana jin kunci to aje a bincika akwai damuwa a cikin wannan abu da kake ko kai ne kake da su'ul qasdi manufarka ba mai kyau bace game da Allah ko kuma ya kasance fata wanda aka baka ba daidai bace aje a sake duba wannan fatawar za a samu akwai tsanantawa a ciki manzon sama kuma ya zama ɗabi'ar ta ita ce ba ku yi rasulullahi sama baina amrayn ithnayn illa ikhtara ithmahuma ma lam yakun isman manzon sama idan aka bashi zaban abu Allah ya ce masa in ya ga dama ya kaza in ya ga dama ya kaza to manzon sama sai ya ga wanne ne fi sauki sai ya zaba sauƙin nan zai aikata shi yasa malamai suka ce idza ta'arada al-aysan wal ahwatu ayyuhuma yuqaddam ka'ida ce mukhtalafun fiha idan aka samu wani abu shi wannan sauki yake kawo yake baka shi kuma wannan na ta kayye kai komai to wanne za a gabatar kauli rabi yuqaddamu al-aysaru ala al-ahwad a gabatar da mai sauki domin shine ne ɗabi'ar manzo Allah kuma kuma ita ce ɗabi'ar shi ne ɗabi'ar addinin yusuf mun gane to shi ne wannan wa anhu radiyallahu anhu anna nabi sama qala inna ad-din yusrun ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأرشبوا واستعينوا بالغدوة والروعة وشيء من الدول جزء سجدنا أبو هريرة رضي الله عنه يتي مدرسة لياتي إن الدين يسوى الدين دي ما أبو سنصوتيين إيه الدين سوتيين أما هنا الحركي شيء صعب أنا حديثي بمجموع طرقه وشواهده وانظر أن لسنو حديثي لحسن أفضل سنة إن هذا الدين متين فأوجل فيه برفق فإن المنبات لا أرضا تقع ولا طعما أبقى في الدين النم أوجن أن لا ينادى فيه فكو إذا كنت تاشي ذاك شدتك في أي تنسى فأوجل فيه برفق تسسوتا في أتنسى shi ya sa تاكب وتدع ثم da duk mutumin da ya ɗauko kansa zafi ya ko dai Allah ya gane da shi kafin ya mutu ya gane wannan sun kafin da yake ba da fa'ida ba musulunci ba ne ko kuma ya bari ma gaba ce ya lalace ya fi kowa lalacewa za ka iya samun mutum ya fi kowa zafi da amma idan ta tashi lalace mishi Ya kuma kowa lalace so da ba asalin addinin yadda yake ba asalin addini yadda yake ba shi yasa ka zafafa in ka zafafa sai ka sha wuya annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbansa haka ta faru da wasu duk da su ba lalacewa ta kai ba alhamdulillah amma dai kuma ba haka suka so ba abdullahi ibn amr ibn al-as an sha ba mu tarihin abdullahi ibn amr ibn al-as matashi ne yana jin kirfi sai ya zama kullun azumi kullun sallar dare ba yi da ranar da yake hutawa baya azumi ba yi da lokacin da yake huta ya kwanta ya bacci baban sa je zaɓo masa wata mata kyalleliya a cikin ƙabilar ƙuraisha ba shi kenan sai ba ruwan shi da ita da rana ya azumin shi da daddare kuma ya take yamun leli bai san inda take ba mata abu ya ta damun ta ran nan baban shi ya zo ya shiga ya zo ya tambaye ta ya kawo musu ziyara ya shigo gidan sai sai ya waya mutumin da ke ne sai abdullahi ibn ya ni'mal abdu as-salihu li rabbi شيطان عبد الله والله مثل كرسي يا ما وجه الله فكان شيء الله بيد مسألة ما تتبقى ولا ما كان سنين العبد الصالح يا ربي اسوى الله كوني تكلم شيء الله بيد مسألة أما بمسألة شيء جميل هذا ده أموا شيء كنا كوي كيسا شيء تفسر طيب لم يعرف لنا فراشا ولم يكشف عنا كنفا ta ce bai san gadona ba abin da yake a kulle bai taɓa buɗe shi ba har ta ɓara, mace ta cire kunya ta faɗin ta wannan magana kuma irin macen larabawa da aka santa mai kunya ta kafan nasihu wa lam turid isqata hu fatanawalat wa taqanna bi yadi larabawa mata ne masu kunya matan su amma ta faɗa haka so da ka ba ya fita a fusace sai ta wajen manzon ya kai karansa aka kira abdullahi a manzo sa ne sai abdullahi ya kake sallah da daddare ya ce a tsakumun Layla kullahu sai ya kake azumi ya ce a tsumun la'a kullahu ce da daddare sallah nake da rana kuma azumi kawai ce kai abdullahi ba za ka iya ba innaka la tutiqu dhalik ba za ka iya haka ba aka tsara masa aka tsara masa karshe ya ce shi dai a bashi azumi karshe aka ce masa to ya azumi yau gobe ya huta ya ce ai shi zai fiye da haka ce ba wanda ya fi haka kana wuce na to bid'a kuma kake yi ka ce azumi kullum sallah kullum da daddare to ba annabi su sama kake koyi da shi ba manzala ta sama sai masa ta dattawa abinda bahaushe yake cewa ta yaro karko take kyau take ba ta karko ka ya kalle ni sai la'alla qad tatulu bika al-hayat a su makaranta babu a baya ba a tsaya sai mu tsaya nan an zo karatu na gaban sha Allah sai mu faru daga babu Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya sa kuma a zabe lafiya Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da alkhairi abin da nake fata na alkhairi Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da shi Allah muna roƙon kaka kunyata mutanen kirki daga cikin mu ya Allah madaukakin sarki ka tabbatar mana da alkhairi abin da ya kamata mu kai kenan muna addu'o'i dukkan wanda yake nufin kasan nan da shari'a Allah madaukakin sarki ya tsare ta Allah madaukakin sarki ya kawo mana sharrin masharanta akwai ana karfafan mutane akwai tsari da aka yi bayan sallar la'asar kamar yadda aka sani wannan unguwa tamu mai albarka ana da tsare-tsare zai yi wuya wani abu ya taso a kyala mutane haka nan su abin da suka yi dama da kamar yadda aka saba akwai tsare-tsare da aka tsara mu yi kokari mu bi waɗannan tsare duk da wani mafi yawanci ina takaici in ana faɗin irin wani labon shi daga waɗanda ake faɗin don shi kusan duk ba su wajen amma dai don Allah zai yi wuya a ce wani daga cikin mu nan ya rasa wani aboki wanda zai za su iya kawo irin waɗannan hatsaniyoyin to da an yi mana nasihohi ko da zu a hudu ba liman ya yi mana wa'azi mai yawa akan kan kuma sannan aka sake samun bako ya zo shi ma ya karfafi wannan bayanai da aka yi kada mutum ya yi abin da zai zama ya zuban ma da kansa mutunci ya kai ma abin da zai salwantar da rayuwar ma a kai kuna jin abin da aka faɗa na doka so da ka wannan doka kuma zai wuya a ce ta ta ta faɗa ta banza so da ka babu alheri mutum ya zama tuni amfanin ma ɓarawo a ce ta yi ta ta ta ci ƙura'a ragar bala'i ya kai bala'i to akwai wannan an faɗakar da mu akan wannan sannan kuma tsare-tsaren da aka tsara a nan unguwar na girmama waɗanda suke da rauni a ba a kula da su da kuma mata wannan tsari ne mai kyau na musulunci mata suna da wani matsayi da su ba a son su zama sun fito sun yi abubuwan da maza suke sau da haka akwai tsare-tsare da aka gabatar malam usman bala zai gabata yi mana bayani eh, kafin a sallah In sha Allah tun da bayanan ba su da tsawo abin da zai nake karfafa mu shine a kan san yi kokari mu tsara waɗannan tsare-tsare sannan kuma waɗanda ba su nan mu biyar da su zai yi wuya wani ya rasa aboki a nan cikin in wanda za su zo suna in wannan mutum suna suna bultsara-bultsara suna ah, a bar a take su a babbar to ke musu nasiha musu nasiha taimako abu ne ƙa'idar musulmi shi ne umarni da abu mai kyau ya hana abin da ba shi da kyau sau da aka kai ka san kana da aboki ka masa nasiha kan wannan ka kar da shi da Allah ya bi tsarin da aka tsara shi gabanin mu suka tsara waɗannan tsarori tsararrukan mu bi su duka ga baki ɗaya mutuncin mu ne matan nan dai daga matata sai matarka in ba matarka ba matata akwai mahaifiyata akwai mahaifiyarka ko akwai kakata akwai kakata ko kanwata ko kanwarka ko yarka ko ta ko innarka ko innata ko gugwarta ko gugguta duk su ne a ciki irin da yadda manzo sama ya ce ma wannan mutumin da ya zo ya wata shi da yake yana son a halatta mishi dana manzo sama ya ce da wa kake son kai kana so a yi da yarka ce a ce sarki sauran ma mata 'ya'yan mutane ne to ka girmama yarka ka girmama kuma 'ya'yan wasu so daga a ba su dama dattawa kuma daga mahaifina sai mahaifinka ko kanin mahaifina ko kuma abokin mahaifina su ne duk rayuwar da ake ce to mu ba su wannan matsayin kamar yadda za a gabatar mu ji insha Allah ala, Allah shi ne kafin nan ina ji a ta tambaya ban gane ta ba dai malam don Allah akwai dan uwan mu da Allah ya bashi in e ya samu matsala yana neman addu'a Allah ya fitar da shi daga cikin wannan matsala ba ma jin daɗi a ce wani musulmi ya tafi wani waje da ake son musulmai a wajen kuma sai an samu matsala Allah ya fitar da shi in kuma shi ya ba da gudunmuwa ya yi kokari ya fita daga wannan matsala kai ya gudu Allah ya ba da sa'a